ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم هنا هو شهر لوقت محرم تجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة بوديل الذين بدود أربعين دقيقة وديك يا شيخ الدكتور ga watan miladiyya dubu biyu da ashirin da shida to insha Allah mun ga bakin darussan mu na wannan masallaci na mai albarka s19 da ke nan dutsen shi a cikin garin bauchi darussan da muke gabatarwa na yau da gobe Allah ya mana jagora Allah ya gafa mana Allah ya rika mana karatunmu na baya mun kwanan ƙarshen aya ta ashirin cikin suratul fajr bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi game da waɗansu wadda suka fahimci rayuwa baibai shine idan Allah ya ni'intar da mutum ya ba shi duniya ya ba shi walwala ya ni'intar da shi a duniya sai su ɗauka shi an sallame shi wadda Allah ya kuntata arzikinsa ya jarabce shi sai su ɗauke shi shi kuma ka takaddace mai Allah ya fito lissafin ba haka bane أمسك الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه Allah ya kaɗa saka cikin yanayin sa idan ubangijin da ya jarfashi shi ya karɓa shi ya ni'imta shi ya ba shi wata wadatar rayuwa sai ce ubangiji ya karrama wa amma idan aka salam fa kada amma idan ubangiji ya sake shi sai ya kunta ta arzikinsa ya kunta ta samun fa yaqulu rabbi ahana sai ce ubangiji ya wala kalkala ai mun bada misali wanda kansa za ka ji yana cewa mu kan ai mun rako suwa ne to duk wanda ka ji ya ce su sun yi rakiya ne da Allah yake shi kuma halin da ka samu kanka a cikin nan jarrabawa ce shi wanda aka bashi aka yalwata mishi ba wani abu ya yi yasa aka yalwata mishi da jarrabawa ce ta ubangiji wanda aka ta arzikinsa ba zagin allah ya yi ba jarrabawa ce to daga lokacin da mutum ya zama yana kallon daraja da kima da kusanci a wajen allah bisa walwala ta rayuwar duniya abun hannu samu irin na rayuwar duniya sannan yake ganin kaskanci da tashi ma wadda ba yi da shi Allah yake to bai fahimci ne sunnar Allah akan rayuwa shi yasa Allah yake kalla Allah yake lissafin ba haka bane duka biyu jarraba ba ce wanda bulukun bishar wa kai fitna bishar fitna duka waɗannan ɓangarori guda ke Allah ya kan jarabci ba ce to idan aka yi jarrabawa kuma sai a ga yadda kai za ka mu'amalanci wannan jarrabawa ribar ka shine ka ci jarrabawa Allah ya ce kalla balla tukri nuna yake Allah ce ba ku karrama marayu ba ku kimanta marayu ba ku mutunta marayu ba ku taimaka wa marayu kalla balla tukri nuna yake idan maraya aka samu maraya a tsakanin to ya zama mara gali duk abin da ake yi shi ba da a yi da shi saboda shi a idan ka ga yaro ana tafiya da shi makaranta an ɗauke shi an riƙe hannunsa ko an ɗauke shi a mota ko an ɗauke shi a mashin za a kai shi makaranta na da wahala ka samu manaya na da wahala ka samu manaya ka ji waɗansu yara an riƙe hannunsu da safe an musu wanka za a kai su makaranta ko za a kai su islamiyya ko an ɗebo su a mota za a kai su makaranta kuma ka samu maraya ne yana da wahala sai ɗaya Allah ce la tukrimuna bil ba ku karrama maraya inda kuma al'umma sun gane tsarin Allah al'amarin Allah game da maraya to da maraya za su sa a gaba wajen kula sama da 'ya'yansu ko gida ne idan gidan da marayan da ake ba shi kula annabi ya ce Allah kan haska gidan ya albarkaci gida saboda ka sanadin wannan maraya ya'ya masu uban ma sai Allah ya ce wala ta habuna ala ta'amin miskin Allah ce kuma ba ku da junanku ku akan ciyar da miskin waɗanda ba su shi ta zama tasgaro ba a sa shi a lissafi ba a lissafi da shi ba a ɗaukar sana da kima ba a ɗaukar sana da daraja ba a ɗaukar sana da daraja Allah ce wala takabuna ala ta'amil miskin ba ku kwadaitar da juna sashi ba yi kwadaitar da sashi akan abincin miskine sai makaransu da ciyar da su wata akuluna turasa akalan lamma Allah ce kuma kuna cin dukiyar gadon ci ido daga inda mutum ya kenan ta zama ganima wannan zai ce a bashi yaro kaza da kaza ya saboda abin da ya gani amma ga sunan da yawa in dai uba ya mutu kowa wasu dai ta yi fama da ɗanta to ba a bar abin da za a cin ne. wata na tura dukiyar masu dukiyar marayu Allah ce kuna ci ci su. kuna cin dukiyar barayi Allah ya ce idan kurbe idan kurbe wata hibbunan ma da hubban jamman Allah ce kuma kuna son dukiya so mai tsanani ma'ana kuna son dukiya ido rufe irin son da zai kai mutum ya nemi dukiyar ba tare da lura ta halalli ko ta haram wadda zai ci dukiyar maraya yana da lissafin haram ko halal bai da wannan lissafin ba shi da wannan kasar shi kawai bukatar sa dukiya bukatar sa dukiya to za mu tashi a farkon aya ta ashirin da ɗaya to sai Allah ya ce كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا Allah ya "Kalla, iza dukkatil arbu dakkan dakkan." Allah ya ce, "Kashi, da za fahimta, da za ku lura da za ku tsinkaya ko ku nasu Allah ce iza dukkatil ardu dakkan dakkan lokacin da za a nike kasa nike eh, yana daga cikin mafarin tashin alkiya ita duniyar nan yadda ka ganta da ƙasanta da samanta duwatsunta itatuwanta iska da ke kaɗawa dabbobi da yake kanta koguna da suka yi da suke bayanta da duk abin da ka gani ari Allah ya bayar kowanne an halitce shi kuma aka ba shi tsari ya tsaya yadda ake so ya tsaya so su duka kuna so ko ba ku so sama da kasa suka ce muna so ma Isiya au an aukar an kanata ataina fa hakiki Allah yake ku yi biyayya kuna so ko ba ku so suka ce Allah muna so saboda ka duka tsari Allah ya bayar to lokacin da za a yi tashin alkiyama za a jirkita wannan tsari Allah zai rusa wannan tsari yadda kaga duniya take gudana yadda kaga kai kawon bayi yake gudana to daga lokacin da Allah ya tada duniya to duk wannan tsarin kuma za a jirkita shi a duk kalla Allah ya ce a'a idza dukkatil ardu dakkan dakkan idan aka markade aka nike aka dandake kasa dandakewa idza dukkatil ardu dakkan dakkan da yake da idza zulzilatil ardu zilzala Allah ya ce idan aka girgiza kasa girgiza to da cikin abin da za a yi duniya shine kasar za a jijjige ta a buge ta a nike ta ta yi lebur ba inda yake da tulu ba inda yake da za a daidaita iya inda za ka hanga iya ganin idan shi ne ta iza waka'atil waqi'a Allah ya ce idan ne afkuwa ta afku shi ne alƙiyama laisa li waqa'atiha kadhiba laisa li waqa'atiha kadhiba ay laisa li waqa'atiha nafsun kadhiba Allah ya ce to alƙiyama da ka yarda da baka yarda ba da ka yi imani da baka yi imani ba Allah ya ce a ranar ba ne karyata خافضة رافعة خافضة رافعة التي يقول أسألك أسكنتروا كما أجاوى ana hura kawan tashin duniya to akwai wadda a duniya shi wani ne daga lokacin da aka yi tashin alkiyama shi ba kowa akwai wadda a duniya shi ba kowa ba ne ana tashin alkiyama ya zama yalla kafin da turafi to yalla koi na gaskiya shi ne wadda ya zama yalla koi bayan tashin alkiyama amma yalla koi a najeriya da sauran إذا رجت الأرض رجا التي إذا أكا جرجز كذا جرجز شيني إذا دكت الأرض دكتو كلا إذا دكت الأرض دكت لا za to za ka zama ta yi lebur za ta zama ta yi lebur sama za a cece za ta yi yaki shi ne idan sama'u shakat wa abilat rabbi ha wa hukka dole ne ka wuce da ake haka za ka ga fasalin duniya duka yana canza duwatsu suna nikewa sama tana kekewa itatuwa abubuwa suna canza. Allah ya ce wa za'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ya ce ubangijinka zai zo domin hukunci da hisabi tsakanin bayi a wannan rana ta alkiyama wal malaku da mala'iku saffan saffan su masu suna irin wanda eh. idan aka yi gaba ga Allah a kan abin da ya shafi fada mutane za su shiga halin kakanni kai amin mafi munin yanayi to ƙarshe za su yanke shawara cewa su je su nemi alfarma da ceto a wajen manzanni su roƙi Allah nemi alfarma ya ma mutane da domin a lokacin masifar da ake ciki dan wuta shi gani yake da ma za a mai hukunci a kai wutan da ya san shi sauki akan wannan tsayuwan da ake da abokan gina a a cikin alkiyama shekara dubu hamsin za a yi kana tsaye baka isa ka tsuguna kuma ba wanda zai ce masu kan shekara dubu hamsin irin ini ini irin na lahira an kusanto da rana yanayi ya canza an shiga tashin hankali ba wadda za ka yi magana da shi don shi mata kan sai na aje a yi ceto a wajen annabi adam alaihi salatu wasalam zai ce a nafsi nafsi zai ce ta kai na nake yi ta kai na nake in ka ji an ce nafsi nafsi shine ka yi abin da ya shafi ka na yi abin da ya shafe zai ba da shawara ya ce a jibin annabi ibrahim ko annabi nuhu alaihi salatu wassalam za a jibin annabi nuhu annabi nuhu ce nafsi nafsi za a fito wajen annabi ibrahim ce ku je samu annabi ibrahim shi ne farkon khalil wata kaza allah ibrahima khalila zai ce shi ma ta kansa ce ku je ku samu annabi shi ne allah ke magana da shi kai tsaye a jini ce a nafsina ce ku je ku samu annabi isa alaihi salatu a jini ya ce nafsina zai ce ka idan kuna so maganar nan ta zo karshe ku je wajen mutum shugaba ya ce ana tingin wata da ƙarfi wata ana zuwa ƙasa mutum zai ce ana Allah ce na ni gurbi na ne matsayi na ne ta wace dama sallallahu alaihi wasallam eh, zai zai fadi su ya nemi ceto zai yabi Allah da kalmomin da abun ake sanar da shi kalmomin da ake musu daga kan nemi abin da za ka rima a biya buka ولسوف يؤتيك ربك فتعرض الله يتزال مظلومة الذكيران الكثيرة فيك قرصو عمك إيه، إيه، إذا تبقى يا أبدي أولاي إيه، كبيش سودك دب دوني أبا ودلاء سيكون بكبيش بابا لا تشجع جنة ربي أنا بي محمد الله أكبر idan ya nuna wani ya ce ku bi shi idan kuka bi wadda ya nuna wadda ya nuna kuka bi ko annabi kuka bi annabi kuka bi mun yanzu annabi ya ce mu bi ka ba mu bi ka ba in ce mu bi ka ba kuma na fi ne kai ta kanka bai ta mu alaikum salatu wassalam to ubangiji sai ya shirya mutane da wasu shi ne kisa wa yau mace shakka kusa ma'akulin gamani wani zilar mala'ika ta zina ويوم تشكك السماء بالغمام haka saman za ta yi ta kirkicewa da wani girgizi wani yaƙi fari da zai kirnike wajen mai haske ai shi ne ina da kusur da alamu ya ce ta hal yanzu mai illa an yi a iya kuma يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الجمال أكثر آيات هل ينظرون إلا أن يأتيهم أرمك لكتبوت هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل طيب. <laughs> قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Allah ya ce ai ba abin da suke suke jira sai zuwan Allah subhanahu wa ta'ala tare da wannan girgijar to lokacin da sama ta farfashe wannan hayakin wannan girgijar zai bayyana sai kuma zuwan Allah subhanahu wa ta'ala to za a shirya mutane sahu sahu sahu sahu sahu sahu sahu mala'iku za su zo sahu sahu sahu sahu sahu yaya Allah zai zo ba wanda ya san shi ya san tun da ai baka gani ba shi kuma bai ce ga yadda zai zuwa akwai yadda za ka sai yayi zai zo to shi mu wa ja'a rabbuka wal malaku ubangijin ka zai zo da mala'iku saffan saffan suna tsawo ɗalibai suka ce za a zo a ciwon farfajiyar da za a yi mutane suna tsakiya dabbobi suna gaban mala'iku suna bayan Thank you. وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد الله يتي وجيء يومئذ بجهنم تولى رانا كما ذا أزول جهنم za a ma mutane misali an tsaye da kowa abin da za a mai da kuma wani irin tsoho za a buga a filin alkiyama ta yadda wani ba zai iya tare wani ba hmm. la ilaha illallah ba wadda wani in za ka gan shi sai kayi tsajin لا تخفى منكم خافية يوم هم بارزون يوم هم ba wani irin jere za a yi ba wadda shi yake bukatar sai an yi tsagyargyar a gani shi ko sai an leka a gani shi haka za a shirya mutane a gaba da ake da a zuwa kuma lissafin nan kawai lissafi ba za a buga wa mutane ayyukan da kai na alkhairi da ayyukan da kai da shari'a shi kenan sai a mata to waje a yau mai irin da jahannam a wannan rana za a zo da jahannama ita ma jahannamar za a tsaye da ita abun da za a yi lissafi mutum yana kallon laifinsa yana kallon wuta a gaba gare shi sun ji manzon Allah النبي في يؤتى بجهنم يومئذ إذن سبعون ألف زمان مع كل زمان سبعون ألف ملك يزورون ذا الجهل بجهنم في ليلة القيامة كما دلنظام دبو سبعين دبو سبعين ملكة inda aka yi za a iya riƙewa a jikinta waje dubu saba'in kowane marika mala'iku dubu saba'in annabi ya ce haka za su jawo ta in ka buga lissafi sun kai kusan biliyan bakwai mala'ika ba mutum amin eh idan ta hajji mai mulki sai ta yi kogi ai cewa da aka yi zurruna ai da ne da ƙarfi tana kugi idara atun min makamin ba'idin fani ko na ta gani ba wanda ta سمعوا لها تغيرا وزفيرا الله يقول إذا رأتكم من idan بعيد hango su daga waje mai nisa jahannama ce tana fuskantar waɗanda suke tarayya ba waɗanda suke masu sabon Allah sai ta kama kuji ta kama kasa ta kama gurnani waji a yau mai idin da yau mai idin Allah ya ce wannan ranar dan adam zai yi shuru ya yi ta nazari ya yi ta lissafi wa Allah ya amfani da wannan tunanin zai shi shi tunani ka yi ya amfane ka wallahi shi ne yanzu da muke cikin rayuwa amma an riga an buga sahu a gaba ga Allah za a fara hisabi an jawo jahannama an haɗa kowa a gun wani nadama za ka yi a gun nadamar ya amfani ba ma idin ya tazakkaru insan Allah ya ce a wannan rana dan adam zai yi ta tunani yayi ta nazari ya kulla wannan ya kwance ya saka wannan ya warware Allah ce wa anna da zikira ne amfani wannan fada ko sai da lokaci ya kulla ya kulla yana cewa ya laita ni kai to na kaddamtu li hayati ina ma da aikin alkhairi na gabatar a rayuwa to aikin alkhairi ka gabatar a rayuwa sai da lokaci ya kulla shi mafi ribar da shaidan ke ci a kan mutum ne jinkirin tuba ko kuma aikin alkhairi ya ce zan yi zan to lokacin da ka ganka a cikin wannan cewa wani abu ne ba ni da kyau wani abu ne da zai iya halakar da kai ya kai ka wuta amma har yanzu kana sa rana na za ka bari ko kuma aikin alkairi ne da ya kamata ka yi amma har yanzu kana sa ranar lokacin da za ka fara yi malam ne ahadar ya ce to alamar kaɗewar basira eh, kai ka yarda cewa basirar ta iya wannan numfashi da muke wallahi iya damar da kake da ita iya damar da kake da ita kenan amma wannan nadaman wurare da yawa jama'a daban-daban al'umma daban-daban za ka ji suna ta wannan da da da da din kuma bayan an yi gaba da Allah ya baka dama ne kyau a wannan bayan shi yasa na daga cikin kan hankalin mai hankali ka ta samu kanka bi ka da ita rayuwa wallahi na daga cikin sirrin ka yauda ka duba dai shekaru da ka ɗauka a rayuwa da burace buracenka ka yi tunanin me ne ya tabbata ba to Allah ya inda Allah ya in dai magana duniya ne sai ce fa za ka gura nasu wani hankali na kar duniya ta ruɗe gida da zaka shiga ka zauna ba ka mallaki gida ba kuma sai da ka shekara arba'in to kwana nawa za ka yi a gida ka dubi matakan rayuwa da yadda duniya take lofa mutane wallahi in baka ankara ba to wallahi ba biyu babu ba goma babu ma da ai shi ne a wannan ayar arma idan aka kai mutum wuta sai ya ce ya shiga uku sai mana su ce a'a kar ka ce ka shiga uku ka ce ka shiga uku ba iya wa idza ulqu minha makanan ضيقا مقرنين دعوا تبدأ اليوم سرورا واحدا اليوم سرورا واحدا وادعوا سرورا كثيرا الله يقول إذا أكا واقع سوء أولي ما تسأل وجه أوتا da aukula da karkura sai su kira in halaka sai su ce mun shiga uku sai malaka ce da uli yau masuburan wajidan kar ku ce kun shiga uku sau daya wadda usuburan kasira ku ce kun shiga uku mai yawa matan da za saboda ka duk abin da ake bukata a gyara yanzu kana da dama ka gyara yanzu kana da mata jari ita kuma rayuwa da kagan kana ke cikin ta wallahi ba ka da tabbata wallahi ba ka da wannan karatu da za mu zo mu zauna a yi a tashi akwai wadda yanzu zuciyarsa tana wajen karatun yana so ya yana so ya ce amma wallahi yana kwanci a ɗanci ba da mawa to tun kana iya zuwa kai amfani da dama sai haka da abu annabi sai kai amfani da damar lafiya kafin rashin lafiya faraga ta kamar shugule lokacin da kake da dama ka yi amfani da damar kafin ka karatu da dama duka wannan abu ne da rayuwa suke ɗauke imani ayyukan a aqidar ibadarka ka tsaya ka sakankance ka saduda wallahi ka dako kuma ko baka gane lissafin ba idan har ka shekara hamsin a duniya kada duk duniya ba wata yare ba wani yare ko wata kabila ko wani aiki da ɗan shekara hamsin za su yi shi matashi to kamar ka ba duk inda ka je a duniya ba za a ce maka yaran ta ba daga lokacin da wayannan shekaru suka haura maka wallahi ka wallahi ka wallahi ka wallahi ka ka bata lokaci kar ka dauka akwai wata siyasa ba ta kai ba kar ka ta lokaci kai amfani da dafa abincin da ta kashi ne ne a cikin amma ba karka yarda neman abinci wallahi ya tana kai wani su magabata shekara arba'in ne daga inda mutum ya shekara arba'in to sai ya tattara nashi ya nashi ya kuma kuma zuwa ga gina kiyamar sassa duniyarsa zai yi ta a sauƙaƙe kamar in dai wannan fafutukar in dai wannan fafutukar daga lokacin da kaga wannan lokaci ya zo ma to ka ka koma ka nutsu ka koma ka je ka fara daukan ilimi na koyon addini ka fara tunanta ka tabbatar ka iya ka kai wannan ka karanta wanda tahiyarka duk abin da ke alakarka da lafiyarka domin saura maka annabi sallallahu alaihi wasallam ce a amaru ummati ma bai da sittin ila saba'in shekarun da Allah ya ɗiba ma al'umma ta da su rayu a duniya tsakanin sittin ne zuwa wa aqalluhum man yazuzu zalika annabi yace yan kaɗan ne suke shekara saba'in ka je ka lissafa duk wanda suka mutu a anguwan waye da shekara saba'in ka je ka duk dattawanku da wanda kake ganin sun mutu ka kirga mutum nawa ne suka cika shekara tamanin kafin suka bar duniya haka ne abokanka da suka taso ka kirga wadda suka riga mu gidan gaskiya ka kirga a cikin su duka waye shekara 80 kafin ya mutu to duk wannan nadama ya laita ne su ne hayati wallahi wannan jinkirin ke kawo shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma yake in mutum yake karfafin a duniya Allah ba ya karɓar a abin shekara ta in dai ka shekara 60 a duniya to ba wani uzurin da za ka je ga shi gaban Allah ya karɓa haka ne kawai in ana son abu ne ka zo da shi ka zo da shi in ba ka zo da shi ba kawai ka zo da shi eh. to haka ne saboda ka yana da kyau yana da kyau duk waɗannan abubuwa duk waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwan da muke jinkirta su muke jinkirta su lokaci ya tafi lokaci ya tafi amma da mutum kuma arabka ne arabka ne mutum shekararsa ya tafi saba'in a duniya wai shi yana cikin matsortorsi na jam'iyya wai shi ne zai ce wa matasa a je a zo mana duk yadda za a yi kuri'an waje kaza a zo kaza ka ba a'a a da cikin a da bara a zo muku da kuri'a ko ta yaya shekara saba'in lissafi ya bace maka da cikin wallahi lissafi ya bace lissafi ya bace lissafi ya lissafi ya Allah ya samu da shi Allah kuma ya ba mu ikon ankara da farkawa da kuma komawa eh, a cikin surtu zumar ne ke ci yake cewa ya ki kul ya ki badi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون Allah ya ce kul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ce ya ku bayina wanda kuka yi mummunan barna makalika an yi abun da aka an yi danya danya an yi abun da ba kai ba la taqalaku min rahmatillah Allah ya ce kar ku dai tsammani daga rahmar Allah kar ku ɗauka ba za ku shiga aljanna kar ku ɗauka Allah bai iya kai ku kar ku dauka kar ku ɗauka Allah ba zai gafarta muku ba kar ku ɗauka ba za ku samu mutunci da mun Allah ba la tadala ku min rahmatillah kar ku dai tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yakan yaga laifi baki ɗaya duka daga farkon sa har karshen sa yace duka ya ce duka innahu huwal ghafurur rahim hmm. Allah ne gafara Allah ne وأنيبوا إلى ربكم ألا تفداؤه أن أبنجد وأسلمونه كمي كريا كتدود زوات من قبل أن يأتيكم الأذاب ثم لا تنسوا كافين أذاب تزكي يزم رباك لبنتي مكم ألا تكمي كريا كتدود وأفر من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنكرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم شيئا كتابا الله يقول لك في كل أبن لا أستطيع لك أبنجي ولك من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة كافي العذاب تزور مكو قطم وأنتم لا تشكرون الله يقول بكل أولياء ba haka ba wani yana tsaye yana tsaye zai yanki jiki ya faɗi faɗi wani kenan kuma tafiya ke nawa aka yi haka wani yana bayan gida shi ya kira matar ya ce ta kawo mai kaza ta zo ta kwankwasa ta kwankwasa karshe ɓallewa aka yi aka samu ya mutu to Allah ya ce ka yi haƙuri ka dawo zuwa ga ka miƙa wuya ka nemi gafarar Allah Allah zai gafara ka yi jinkiri abun ya zo maka kwatsam karka wadda zai taimake karka bari abun ya zo maka fasam Allah ce baka yi aunin wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu bagatatan azaba ta zo muku fasam wa antum la tashkurun ba ku yi aunin duk lissafin ka ba kawo an ta kula nafsu ya kasarta alama farrata fi jannata to shi ke da rai kuma sai ta ci gaba da cewa ya nadama ta ya kai tona kan abin da mai sakaci da shi a addini na ya ta alama farrata fi la rai ta yi ta cewa ya nadama abin da na yi sakacinsa gefen Allah addinin Allah al'amarin Allah haka ne wani yana nan wannan sallah da ka gani wannan sallah da ka gani wallahi zai taɓa fitowa ya a jirgi ita dai rayuwa ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba tafiya tafi ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba tafiya tafi to amma da duk irin wannan nadamar in ka ji mutum na wannan koke-koken a gaba ga Allah ranar alkiyama ai lokacin sai ba wallahi ba wani sarari ba wani ga'a ba wani gurbi na mai hankali yau a rayuwa wallahi ya zauna yana ɓata lokacin sa a kan daɗin mai kafi mai kafi mulki albashin ne kasuwan ne gonan ne menene ka ji daɗin sa da zai sa ka yi watsi da addini ne ne in da ba irin kasashen da karshen wata ɗan ƙasa za a akwai abin da aka ware mishi za a dinga tura mishi na na yi sassauta ma rayuwarsa to da sai a ce jin daɗi ne shi yasa ya lalace kai kai wani jin daɗi zai saka har ka lalace a Najeriya wani jin daɗi ne zai saka lalace a Najeriya akwai kasashen da duk karshen wata duk karshen wata ɗan ƙasa yana da alawar da za a tura mishi na ɗan biyan bukatunsa to kaga dan mutum ya lalace sai a ce jin daɗi ne mai yawa haka ne wannan faman haka ka tashi ka ga banka a ciki haka kai ma ka taso a ciki haka kuma kake rayuwa a ciki kowa wallahi ya wallahi kowa ya kowa ya wallahi inda mutane suna da hankali yanzu addini irin da masallaci kun sala wallahi an rasa inda su kare na su tsaya inda suna da misali ai suka ya kama dole maka koma zuwa ga Allah Allah wato amma shi ba zai bar musu ke zuwa ba zai bar musu ke zuwa ba zai bar musu ya kuru zai ya zai ta ne kaddam ki ne haya zai ce kai suna da na gabatar da ayyukan kai a rayuwa da to ba shi ya a alama farrasa ba ka shi ka tabbari ya ce ka ta salloli ne kafin mai tashin jiyama ba ce ka dinga azumin litinin da alamun sai kafin mai tashin jiyama abinda ka aikata nan takurin kursu فيوم إذن لا يؤذب عذابه أحد الله يتعاون الرضا ومن أجل حروا إذن عذاب الأحد ممكن ba إيه da zai iya ya tanadi narkon azaba inna a'tadna lil na salasila wa aglalan wa sa'ira to ba wanda yake da tanadin da Allah ke da shi shine la yu'azzibu azabahu ahad ba wani ɗaya da ke da azaba irin azabar Allah ko zai yi azaba irin azabar Allah wala yufiqu wasaqahu ahad kuma ba wani mai tsauni irin da wurin Allah. Eh. Inna da ɗana fi a alaƙi a ƙirla ta ta da mafi وقطعنا بهم أغلالا فهي إلى الأغضان فهم مقمحون ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه الذي haka ne ku kama shi fa gulluhu ku mai tsaurin goro a haɗa wuyar da hannayensa da ƙafafunsa a ɗaure da sarka sun masu ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سرقة ذراعي dubu saba'in kai sai ka ce ta ina za a ɗaure su mala'iku sun iya ɗaure sun iya ɗaure Allah ya tsare to wala yi duk kwasa ta hukuna da kuma ba da ya ɗauki irin ɗaure ya ba ka da, ya turo manzanni an isar maka da cikakken bayani ka fahimci hagunka da damanka idan son zuciya ya yi galaba a kanka sai ka girbi abin da ka shuka to sai Allah ya ce ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan فادخلي عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة Allah ce ya kere wacce take da tsatsiya yanzu ba an gama da sayau mutumin la yu'azibu azabahu ahadun wa la yusifu wasaqahu ahadun ba to sai da kuma bangaren wadanda suka yi imani da ake haka haka ne in ka ga mutum ya fi ka a wannan ranar ya fi ka bin Allah da da'a wa Allah da bin manzon alaihi salatu ya ayyatu an-nafs al-mu'minna allati yakhirin mu'mini wanda yafi fi ta lafiyar sa akan duniya يعني وتشرق فيه كلين وين يتسمى وين لازم مش كلين أقل لا كريم دبو تريم كوكو دبو تريم بيا تشي ما كان يتكوت تبيت في أكثر وأكثر حين كتبت tun da kafin yanzu zuwa kotun ba a iya ba ne idan kai baka iya ba ka samu wanda ya goge a rikici to hakkin ka ne ya ta wahalar da karshe da aka je aka yi shari'a aka shiga na ɗaya aka shiga na biyu sai gane layin da aka bi na yi ilimi can inda za ta fice an fito daga kotu sai ya sami shi sai shi wani shin kudin nan tsakanin da Allah ina jin ko ba na da ke gana ne ba Nita amma kuma gafa bayanin da yanzu da kai da lauyoyin da kuka yi a kotu ya ce eh yake yanzu me kake nufi yake bi yadda ka ga dama yake to kudin nan ko dai in bar su ne sai ranar alkiyama yake da ya maka koyi ina malam mahmud na wani ya yana da baban zara yawa ke eh. to abin da aka ya san kes din ne na san kes ya ce in bari sai ranar lahira ya ce eh a da ya maka su ya ce to shi ke ya ce to na bari sai an shi ya ɗauka haɗuwa a gun allah waɗansu dubban shekaru ba a ba? Allah ya ce innakum yarawnahu ba'ida ku haduwa a filin kiyaman nan kuna ganin shi da nisa wa narahu qariba Allah ya mu kuma muna ganin shi yanzu yanzu kurkusa da to shi ya dauka waɗansu shekaru a adiba hatta ka yi ya ci kudin ya ci kudin kuma ya je ya murɗe bakin maganar kuma ya nemi lauyoyi sun tsaya mishi shi da shi ya tambaye shi ya ce wannan kudin wai da gaske ko ba ka je ya ga yadda abun ya murde a kotu yace kana jina me kake nufi yace duk abun da kaza ko na bari ne sai mun haɗu a gaban Allah yace da ya kuma shi ke ne ce to shi ke yace zan yi ce da a hadu ko ba da a hadu ba abba yanzu ne yanzu ne shi fa da Allah ya zo magana akan alkiyama ka bi kyafta ido man su bi kyafta ido Allah ya ce Allah ya kai kyafta ido a baka misali da kanka wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari sai sai au huwa akara au din nan bi ma'ana wa huwa akara Allah ya ce a tashi alkiyama kiyama Allah ya ce shi ne mafi kasa da kyafta ido ba je kana kyafta ido ba wallahi ba yadda ka ji muke magana nan haka yadda ka san tashi a bacci wallahi za ka san duka ka ga Allah an yi ta wajen to shi ya ɗauka wannan kuɗin wata tsiya za su toshe mishi a duniya to haka ne layi layi in dai zalunci ne layi layi wani ya gama zaluncin kuma ya tsuguna yanzu yana jiran sakamako wani a harkar kasuwa ne yadi ne za a zo yadi ga irin wanda ake bukata za a je a kawo yadin da ba shi ba a mai leda irin wancan a yi ta shigar wa mutane shi kansa bai san iya mutum na wasu ba ga wanda ake son ba fa shi ba ne amma za a yi ledan wancan a zo a yi ta shigar wa mutane shi ya ɗauka abin wani dogon zango ne to wani ya gama hakan tun a duniya ya kai ne wannan abun da ya yi yana jiransa ko bai sa yana sa to wani kuma ya yi ya gama yanzu za ka yi na kwanci a kabari wani duk hanyoyin nan za mu yi tsaro ne duk hanyoyin nan babu inda bai tsari ya karbi sunan hanci a kan hanya ba ya karbi shirin din wannan ya mai Allah ya isa ya karbi hamsin din wannan ya mai Allah ya isa to ya yi ritaya tunda ya yi ritaya zai iya mayar musu ne shi kansa a wannan hanyar bai san iya adadin wanda ya karbi ɗari ishirin hamsin a hannunsu ba yana jiransa ko bai jiransa yana jiransa to shi yasa wanda ya farka shine wanda yake tunanin wannan rigingimun bayan ya yada a ware to yana nuna ya farka yanzu zai fara aiki amma wadda har yanzu yana dorawa a kan na da a cikin yana cikin wannan magani yana cikin wannan magani yana cikin wannan magani ya ayi da nan su kuma inna Allah ya kire gaskiya har wajen kira rai mala'ikun da za su kire ran mu'min aka ce ya ya kai rai gaskiya ukurji ila mafirati min Allah ko lewa fito mu zuwa da gafa da yarda ارجي الى ربك راضية مرضية تكوما زوا تقبلني بكتنا من يرجع لسا كمقفن لسا أنيكي هو أكبتي مرضية كمكتنا أهنية وسا أكيرجي abin da aka miki na sakamako kin yarda da shi kin isa zuwa ga Allah kina yardajiya a wajen ubangiji mala'ikun da za su kira da haka da su samu da su ne imani fakhruj ila rabbika radiyatan mardiya amin fadkhuli fi ibadi shiga cikin bayina masu imani ذاتي أتمنى إلى المجنة ودخول الجنة لم تشهد لها الجنة domin waɗannan ɓangarori da biyu sakamako na aikin wannan da ya ce ya laita ne kaddamtu li hayati aikin sa ne gashi sanadin fadawar ta wannan matsalar ayyukan ya ayyatu hannafsul mutuna inna sanadin samun wannan rabon ayyuka imani da aiki to jama'a wannan shi ne karshen sauran karshen abin da muka karanta cikin ne Allah ya ba mu Allah ya fi amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la da